sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen hausa na radio france international arafai Shirin duniyar wasanni na wannan makon zai duba ne akan gasar lashe kofin duniya da aka fara a Qatar. wannan ne dai karo na 22 da ake fafatawa a gasar mafi girma a kwallon kafa ta duniya kuma karon farko kenan da wata ƙasa a yankin larabawa ta karbi bakuncin gasar tun bayan fara ta a shekarar 1930 ƙasashe 32 ne za su fafata a gasar duk da yake wannan ne karo na ƙarshe da ƙasashe 32 za su kasance domin a gasar ta gaba za a ƙara yawan ƙungiyoyin da za su fafata a cikinta. bisa al'ada a duk lokacin da za a fara wannan gasa ana gudanar da shagali kuma a bana ma bata sauya zani ba domin dai an gudanar da shagali kamar yadda aka saba. a lokacin bude gasar sarkin qatar shak tamim bin hamad athani ya nuna muhimmancin da ke tattare da nuna wa juna soyayya daga qatar kasar larabawa ina wa kowa maraba da zuwa gasar lashe kofin duniya ta shekara ta 2022 muhimmancin da nuna soyayya ke da shi na kawo da duk wasu bambance-bambance da ke tsakani da kuma yin murna tare. irin waɗannan kalamai dai kwatankwacinsu ne shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya gianni infantino ya yi duk da yake da kai tsaye yana mai da martani ne ga ƙasashen yamma akan sukar da suke yi wa qatar today i have uh, very strong feelings i can tell you that today i feel uh, qatari yau ina jina matsayin ɗan qatar yau ina jina balarabe yau ina jina ɗan afirka yau ina jina uh, ma'aikaci ɗan Cilani. Mun koyi abubuwa da dama daga kasashen Turai da kasashen yamma. Ana maraba da kowa a katar ba tare da bambancin addini ko bangaren da shi ko ita suka fito uh, ba. Wannan ne abin da ake bukata. Kuma katar ta tsayu akan haka. Tolerance of nationalities working together. We got that rock and roll and wasan farko na gasar da aka fafata an fara shi ne da misalin karfe biyar agogon najeriya sai dai a iya ciwar sakamakon wasan bai yi wa 'yan qatar daɗi ba domin kuwa ecuador ta lallasa su da ci biyu da nema Aminu Halilu Tudun Wada mai sharhi ne akan al'amuran wasanni ya mana ƙarin haske. Wasa za mu iya cewa gasa kan an riga an fara ta ta fara da ƙayatarwa sai dai ba za mu iya cewa ta fara da ƙayatarwa ga mai masaukin baki ba wato ƙasar Qatar kasancewa ta fara gasar da ba da kafar dama ba ma iya cewa da kafar hagu duba da rashin nasara da ta yi a wajen ƙasar Ecuador da cibi da nema wanda ma iya cewa hasashe ko kuma da bayanai na masana ƙwallon kafa daman ya riga ya nuni da wannan cewa cewa kasar ecuador za ta samu galaba akan wato kasar qatar duba da bambancin kwarewa da gogewa da kuma sanin makama ma ita kanta ta kwallon kafar da kuma yawan zuwa gasar wanda ita kasar qatar ma iya cewa wannan shine karo na farko nata na zuwa gasar kasancewar ta a matsayin mai masaukin baki sannan kuma ina ganin cewar ba dan ta samu wannan dama ba ba lalle ne mata iya samun tikitin zuwa ita gasar ba idan da a wata kasar take. shi ma dai bello saje audu da ke sharhi akan al'amuran wasanni ganin baikin qatar yayi da har ta bari ecuador ta lallasa ta duk da yake a wasan da suka buga na karshe qatar din ce ta samu nasara akan ecuador to idan muka duba ba wasan farko ba kenan da suka fara fafatawa wannan kasa a tare ta sun taba buga wasan sada zumunta kenan ranar juma'a 12 ga watan goma 2018 wanda kasan qatar din ta samu nasara ci 4 da uku to idan muka duba wannan wasan da suka fafata mutum ɗayan nan da ya ci su a wannan wasa da suka fafata yau ya taɓa cin su kwallo biyu a shi ma wannan wasan sada zumuncin da suka fafata kenan to ya kamata a ce wasan da suka fafata yau duk inda za a yi su rike wannan shararren dan wasa wanda ake kiran shi ena valencia wanda yake fafata ta mula a kungiyar kwallon kafa ta fenerbahce da take kasar turkiya kenan to za mu ce duk da dai wasanni bai kare ba amma kasan katar kenan in ba ta da gaske ba wannan wasa za mu ce ko wannan kofin duniyar da ake fafatawa wankin hula zai kai ta dare duba ga yanayin rukuninsu saboda in muka duba rukuninsu akwai kasar ecuador akwai kasar netherlands akwai kasar senegal sannan akwai kasar qatar tun dai magoya bayan wasan kwallon kafa suka fara nuna farin cikinsu da kuma bayyana ra'ayoyinsu mabambanta dangane da gasar inda suke ganin za ta kayatar matuka. sunana bara umar ina koyarwa ina bugawa ina da gidan kallon bol eh yadda za su kance ita bol ne mace ce mai ciki mace ce da ciki baka san me za ta yi ba wani miji ne mace ne amma hasashe da yake ta nuna a duniya wanda ake mamu kofin france ne portugal argentina baya wucewa irin sai dai kuma ba mu san me zai yi ba in aka fara gashi kai dan afirka ya kake ganin afirka za ta taka kuma ganin cewa najeriya fa kasar ka bata ciki gaskiya ne wannan ba wani abu bane duba da in ka duba italy ba su biyu ba su je ba a jere kuma najeriya in aka duba wol za a ga cewa ai najeriya ba su kai komai a italy ba wannan ba komai bane ba wani abu bane bol din kenan abu na biyu kuma shine kamar irin su ghana dama gana suna da record don zai wahala ga an cire gana. ba su ba su fitara na ba muna sa musu rai duk da ba sa jiyo mana insha Allah sunana Abubakar Sadiq to an bude da nasara dan a cikin wasa tsakanin tsakanin masu masaukin baki Qatar da Ecuador wasa yana kyau har an yi sa'a Valencia strikers ya sa two goal a cifenariti ɗaya ya sa da kai sunana Aminu ne eh, gaskiya wannan wasan zai armashi sosai saboda da akwai kasashe da yawa na europe da akwai na afirka kamar su na turai kamar su kamar france ko german kamar su usa duk suna wannan wasa ga brazil kuma ga argentina duka wannan wasa zai armashi sosai gaskiya wannan wasa ka. ya kake ganin kasashen afirka yato eh kasashen afirka gaskiya su ma sun taso da karfi kamar yadda ghana suka buga wasa da nigeria suka cire nigeria a wannan tournament din da ba su samu zuwa ba kaga su ma gaskiya suna da karfi ga senegal ma su ma suna da karfi aka zo kuma kamaru su ma gaskiya ra a taɓuka wani abin kirkin allah yadda afirka ma idan so samu ne wace ƙasa kake so kaga ta lashe gasar kofin duniya eh to gaskiya an ce so so ne ni na fi so a afirka a ce mun samu koda a ce ghana ko kamaru duk wanda allah ya ba mu sa'a mu dai muna so afirka dai wani ya samu ya ci a cikinsu Nahiyar Afirka na da wakilci a wannan gasa da ake fafatawa a ƙasar Qatar. To koya makoma ƙasashen da ke wakiltar nahiyar suke a wannan gasa? Siraju na ke kududdufawa ya mana tsokaci a kai. Makomar ƙasashen Afirka gasar cin kofin duniya ba wani tarihi suke kafa ba mafi yawa mummunan tarihi ƙasashen Afirka suke fiya kafawa a gasar. in ka ɗauka duka ƙasashen da suka taɓa zuwa wasan kusa da na kusa da na ƙarshe da ake kira kwata final wato ƙasashe guda uku ne in ka dage ta kansa wato ƙasar senegal da ta yi wannan abu a shekara ta 2002 sai kuma ita kanta ƙasar ghana da ta yi a shekara ta 2010 da aka yi gasar kenan sai ita ma kamar da ta yi a shekara ta 1990 wanda daga nan ba a fiye taɓa samun wata ƙasar afirka da ta haura irin wannan rukuni ba in na yi linkin din abin da abin da shafi gasa ta bana da ake fafata a ƙasar ƙatar kaga irin akwai manyan 'yan wasa da ba za su fafata wannan gasa ba misali ka sadio ne ƙasarsa ta senegal ta yi qualifying ta samu tikitin zuwa amma ga raunin da ya ji ba zai buga ba wannan ba karamin na ƙasa bane ga nahiyar afirka saboda a nahiyar turai da duniya baki ɗaya ba ba inda ba a san irin yadda sadio mane ke taka leda ba Muhammad Salama irin abin da yake a Liverpool wanda a ce kasarsa ba ta je ba kaga kasashen Afirka sun yi asarar manyan 'yan wasa da ba za su halarci wannan gasa ba. Wato kasashen Afirka gaskiya akwai babban kalubale a gare su biyo bayan cewa duka-duka gasar ta cin kofin duniya tun da aka fara ta shekarar ta 1930 zuwa yanzu kasashe takwas ne suka taɓa lashe wannan gasa wanda Brazil akwai kasar jamus akwai kasar ingila akwai kasar italy akwai kasar andalus akwai kasar faransa akwai kasar uruguay akwai kuma kasar argentina wanda kasashen afirka ba a taba samun kasar da ta lashe gasar ba yankin asia ma haka daga yankin turai sai yankin latin ne suke raba daidai wato kasashen afirka a kakar wasa ta baran kwacce a wannan gasar ta cin kofin duniya da ake fafatawa ba na ganin za su taɓuka wani abin a zo a gani biyo bayan cewa wasu matan a rukuni ake cire sai na misali ka kasar tunisia da kasar maroko a wasan rukuni duka ake an tewo nan kasashe zuwa gida Qatar dai a yanzu na bukatar nasara a dukkanin wasannin ta biyu da suka yi saura a rukunin A domin samun gurbi a matakin zagaye na biyu a gasar. To gaba ɗaya kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniya wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma wakilinmu daga jihar Filato Tasiu Zakari, Hassan Alhassan Suleja ne ya haɗa sautin shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya. Thank you.